الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ابن القيم الجوزية في كتابه الماتي الفوائد وتعمل كيف دلت السورة سريها على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاء وأطاء فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب والروح والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودلت عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى وهذا الذي وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخرى غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها كيف وهم يشهدون أن نوع الإنسانية يخلق شيئا بعد شيء فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا وإنما يتعجبون من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلاء وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء ولهذا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقالوا ذلك رجع بعيد ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداء ولم يكن لقوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin sabuwar jami'ar bayero a nan kano a wannan yammaci na laraba yau muna sha tara ga watan albuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi da suna alfawa'id na al-imam abi abdullah shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan darasi na nawa ne wannan na shida ah, idan ba a manta ba ibn qayyim alaihi rahmatullah yana dabbaka wato tadabburi a cikin wannan sura ta suratu qaf wanda akan ta ne yake waɗansu bayanai waɗanda suka danganci wasu ayoyi da suka zo a cikin wannan sura yake cewa ta'ammal kaifa dallat suratu sarihan ala anna Allah subhanahu yu'idu hadha al-jasad bi'aynihi alladhi ata'a wa 'asa kuma ka sake duba duba na tsanaki kaga yadda surar ta nuna karara wannan sura ta nuna ƙarar cewa Allah subhanahu wata'ala yana take dawo da jiki shi karan kansa wannan jiki wanda shi ne ya yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a ko kuma shi ne ya saba wa Allah fayula'ibuhu wa yu'azzibuhu ko ya yi masa ko ya ni'imtar da shi idan ya bi Allah ko kuma ya azabtar da shi idan ya saba wa Allah kama yula'imu ruha allati amanat ainiha, wa yu'azzibu allati kafarat ainiha, kamar yanda zai ni'imtar da ruhin da ya yi imani a karan kansa da kuma ko kuma ya azabta ruhin da ya wa Allah shi karan kansa la annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra ghayra hadhihi ba wai ubangiji subhanahu wataala zai sake halittar wani ruhin ne daban ba ba wannan da yake jikin dan adam a yanzu ba fayuna'imuha wa yu'adhibuha yayi ma wata wannan ruhin da zai sake halitta sabuwa ni'ima ko kuma ya azabtar da ita kama qala kama qalahu man la ya'rifu al-ma'at alladhi akhbarat bihi ar-rusul kamar yadda wani wanda bai san hakikanin batun dawowa bayan mutuwa ba kamar yadda manzanni suka bada labari ya faɗa ko haythu za'ama anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu badanan ghayra hadhihi hadha al-badan min kulli وجه yayin da wannan shi ne riyawar yake riya cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai halicci wani jikin ne ba wannan jikin kwata-kwata ba alaihi ya ka'un na'im wal azab ga wannan sabon jikin da za a halitta shi a kansa ne wannan ni'ima za ta samu kowannan azaba والروح عنده عرض min أعراض badan shi mai wannan magana a wajensa ruhi sifa ce daga jikin sifofin jiki فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن ubangiji sai ya halicci wani ruhin ba wannan ruhin da yake jikin mutum a yanzu ba ya kuma halittar wani jiki ba wannan jikin da yanzu ake gani ba wato anan ibn qayyim alaihi rahmatullah yana cewa ita wannan sura idan aka yi la'akari da ita da abubuwan da ta zo da shi na tabbatar da dawo da dan adam bayan mutuwa za a ga karara tana nuna cewa shi dai wannan dan adam din wannan wanda yake wa Allah biyayya a cikin duniya ko ya saba wa Allah shi ne za a sake dawo da shi wannan jikin da aka aka yi wa Allah biyayya da shi da wannan ruhin da yake jikin gangar jikin da aka yi wa Allah biyayya da ita su ne za a sake dawo da su kuma su ne Allah subhanahu wataala zai ni'imtar a sakamakon wannan biyayya hakanan jikin da aka yi amfani da shi gangan jikin da aka yi amfani da shi wajen saban Allah da ruhin da yake jikin wannan gangan jiki bayan mutuwa su da inda Allah zai sake dawo da su ya yi musu azaba gwargwadon laifinsu ba wai wasu ne daban za a halitta ba kamar yadda wasu suka riya cewa alma'ad dawo da ɗan adam shine sake halittar wani gangan jikin da sake halittar wani ruhi ta wannan ɗan adam ɗin amma ba wai asalin wanda ya mutu ba shi ne zai sake dawowa abu abul huzail allaf daga cikin al-mu'tazila yana daga cikin waɗanda suka yi wannan da'awa suka yi wannan da'awa ta cewa al-ma'ad shi ne a sake gina wani sabuwar wato a sake gina wata sabuwar gangar jiki da wani sabon ruhi amma ba wannan gangar jikin da yanzu kake gani taka ba ba ruhin da jikinka ne za su sake dawowa ba wato yayi wannan da'awa a saboda shi a gurinsa ruhi arab ne arab ne ba jauhar ba wato sifa ce sifa kuma ba ta rabuwa da abin da ta tsaya a jikinsa ba yi wa raba sifa da abin da take tsaye a jikinsa shine jauharinta yanzu misali in ka dubi jikin ɗan adam ka ce wannan dogo ne ko wannan gajere ne to ba za ka iya rabe sifar wato dogonsa ba ko kuma gajartarsa tsawonsa ko gajartarsa daga jikinsa ba ka ce yanzu ga dogo amma a cire tsawon ga gajere a cire gajarta a ce jiki ne amma za a iya ware tsawonsa daban ganga jikin daban ai ba za su yi ba kamar launin fatar jikin mutum misali a ce bakar fata ne shi a ce to za a iya ware wannan bakin da yake jikin fatarsa daban ita kuma fatar daban ai kaga gaba zai yi ba in sun tafi sai dai su tafi tare in sun wanzu sai dai su wanzu tare amma ba za a cewa ga bakar fata ba amma an cire bakin daban kuma ga nan shi kuma daban gangar jikin daban ba zai yiwu ba kamar sifar da take tare da shi sifar tsawo ko sifar gajarta ko dukkan wata irin sifa da ta tsaya da jikinsa suka ce si mai wannan da'awar sai yake cewa to shi ma ruhi haka yake sifa ce a jikin jiki yadda ba za ka iya ware wato bakin da yake jikin fata daban ba ita kuma gangar jikin daban ba to haka nan shi ma ruhi tsaye suke tare don haka idan ya tafi tare za su tafi saboda haka shi a gurinsa ruhi ba jauhar ba ne ba wani abu ba ne jiki da akan iya ware shi daban gangar jiki daban to shi ne ibn qayyim yake cewa to ai wannan ƙaryata ma'adin ne gaba daya baka yarda cewa ubangiji zai dawo da gangan jikin da ta tafi ba idan muka duba duka shi na alkur'ani da sunna suna nuna mana cewa ruhi ba wato ma hiya sa da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yasalunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi ruhi al'amari ne na gaibi babu wanda ya gano hakikanin yadda yake amma wasu nusus na alkur'ani da sunna suna nuna mana cewa wannan da'awar da shi wannan yake yi da masu goyon bayansa cikin falasifa da awace da ta saba wa abinda waɗannan nassoshi suka zo da shi kuma waɗannan nassoshi su ne na gaibu su ne suke iya ba da labarin abinda yake gaibu ne babu wanda zai iya sanin sa sai Allah idan muka duba za mu ga alkur'ani yana nuna cewa ruhi a cikin gangan jiki ba aras bane kamar inda Allah ya ce akhrijū anfusakum ku fito da rayukanku kaga abin da za a ce ya shiga ya fita to kaga ba aras ba ne sifar da take jikinka ba a ce ta shiga ta fita inda aka za ta shiga ta fita to ta zama jiki ba ta zama sifa ce da take ɗamfare da jauhar ɗinta ba Allah yana ce hatta idza balagat zafi hulqum har sai da rai yazo al-hulqum wato karan karama yazo makoshi to kaga ashe abu ne da yake yawo a jiki har zai iya tahowa daidai makoshi to da abinda zai yawo to ba arab bane ya zama jauhar ya zama jiki ne to sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna haka kamar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam inna ruha idza qubit tabi'ahu al-basar cewa rai idan aka karbe shi sai ido ya bi shi da gani kaga al baya kasancewa ga sifa aras ba ka rike aras a ce an rike sifa kamar fari da baki a ce ka kama bakin ko ka kama farin sai dai ka kama jiki amma ba shi ita sifar ba to amma anan gashi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ruhi cewa ana kama ta ce idza qubil sannan ce tabi'ahu al-basar ka gano abin da ido zai bi da gani yana yana tafiya alama ce take nuna cewa ba ba araf bane ba sifa bace jauhar ne jiki ne hadisin albara ibn hafid wanda yake cikin musnad imamu ahmad hadisi ne mashhuri da an san shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makabarta yake gaya wa sahabbansa yadda ake karɓar ran mumini da kafiri kaga a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan aka zo wato idan mumini ya zo barin duniya da fuskantar lahira mala'iku za su zo su zauna a gaban samar da masar za su zo da kafan min akfanil janna wa hanutun min hanutsul janna za su zo da alkafani na aljanna za su zo da kuma turare na aljanna a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ikan mutuwa zai zauna gaban shi ce ya ayyatu harruhu tayyiba ukhriji ila rabbin ila maghfiratin wa ridwan ila maghfiratin min Allah wa ridwan ya kai wannan ruhi at-tayyiba wanda yake mai tsarki ka fito zuwa ga wata gafara ta ubangijinka da da ridwan yake cewa fatasilu ruhu kama tasilu alqatratu min fisqa sai ran sai rika kwararowa yana fita a hankali kamar yadda ruwa yake fitowa daga bakin gora wato haka cikin sauki ba cikin wahala ba to kaga magana ya ayyatu harruh ukhruji kamar ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kaga wannan sifa ce ta jiki ba sifa ce ta arab ba ba sifa ce ta arab ba a ce ya ce ki fito sannan da ta fito ya karbe ta kamar yadda yake cikin hadisi fa ya akhudha fa la yad'uha fi yadihi tarfata ayn hatta yaqtuha minhu wa yad'uha fi hadha al-masur fi fi hadha al-kafan wa fi hadha al-hanut da da ta fito wannan da wannan rai ya fito sai wannan mala'ika ya karbe shi da ya karba mala'ikun da ke tare da shi ba za su bari su zauna a hannunsa wato wannan ruhi ya zauna a hannunsa gwargwadon iftawar ido ba sai sun karbe shi sun saka shi a cikin wannan likafani mai kamshi da cikin wannan turare sannan a yi sama da shi sannan mala'iku idan suka ji sa yana kanshi ka atsiya zare shi miskin eh, wannan ruhin wane ne a ce ruhin fulan ne ibn fulan to haka nan shi ma kafiri haka za su zauna a gabansa maddal basar mala'ikin mutuwa ya ce da shi ya ayyatu harruhu al-khabitha ukhruju ila sakhatin min Allah wa ghadab ya ki wannan ya kai wannan mummunan rai ka fito zuwa ga wato fushi da fushi na ubangijinka to a lokacin yace fatafarraqa fi jasad ai fatatafarraqu fi jasad sai wannan abin nan din ran yayi ta yayi wawwatsu a cikin jiki فتنزع كما تنزع الصفور من ال من ال من الصوف المبلول كما ينزع اللحم كما تنزع اللحم من الصفور من الصوف هكذا أبتزغوشي daga jikin jiki kamar yadda ake fuzgar wato nama daga jikin tsinken da ake tsira shi a jikinsa wato karfan da ake tsira shi a jikinsa a gasa to kaga wannan duk sifa ce ta ta jiki ba sifa ce ta ta arab ba wani abu ne wanda yake jiki ne to haka nan da ya fito yace fa ya'khudha fa idza akhadha fala yad'uha fi fala yad'uha indahu tarfata 'ayn hatta ya'khudha fa yad'uha fi dhalika al-masukh da ya ciro ta ya rike shi mala'ikan mutuwa sauran mala'iku ba za su bar shi ba za su bar wannan ran a hannunsa ba gwargwadon kiftawar ido sai sun karbe shi sun sa shi a cikin wannan jaka ko wannan buhu sannan sai rika wari ka an tani rihi jifa warin da ya da kowace irin kowace kowane irin mushi haka za a yi sama da shi mala'iku ce wannan warin warin ran wani ne a ce ai rofa fulan ibnu fulan fa yusammunahu bi asbahi asma'i to kaga duk wannan abin ba zai yiwu ya kasance ga arab ba sai ga abin da yake jisi to shi yasa ibn al-qayyim anan yake masa raddi kuma daga cikin wannan sura ta suratu qaf zai fitar da abin da yake rushe wannan aqida ta mutumin da bai san hakikanin abin da manzanni suka zo da shi ba na al-ma'at shine yake cewa wa hadha ghayru muttafaqat alayhi ar-rusul wannan magana tashi ta saba wa abinda manzanni duka suka hada a kansa wadalla alaihi alquran was sunna wa sa'iru kutubillahi ta'ala kuma Alƙur'ani da sunna da sauran littafan Allah subhanahu wata'ala suka nuna wa hadha fil in inkaru lil ma'ad wala ta alal haqiqa wannan musanta dawowa ne bayan mutuwa wa muwafaqatu li qawli man ankarahu min al mukaththibin kuma wannan magana ta yi daidai da maganar waɗanda suka karyata za a dawo suka karyata dawowa bayan mutuwa فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها domin al hakika su kafirai da suka ce ba su yarda za a dawo bayan mutuwa ba ai ba wai sun nuna rashin yarda da cewa Allah yana da ikon ya halarci wasu jukunan sababbi ba ba wannan suke inkari ba ba suna inkarin cewa Allah subhanahu zai iya halittar wani ruhi sabo ba ba wannan suke inkari ba ba su taɓa yin inkarin wannan ba kaifa hum yashhaduna an-naw' al-insaniya yukhlaqu shay'an ba'da shay ta ya za su inkarin kudarar Allah kan yana iya halittar jiki sabo bayan kuma suna ganin kullum dan adam sabo ake haifa kullum a gaban su suna ga ana haihuwa kuma wani jiki ne sabo ake haifa to ta za a ce suna inkarin wannan hasi mamaki ai ba za su yi mamakin abin da suka ga ubangiji yana yi ba tunda ba su ba sa musu ikon Allah da ƙudurarsa akan halitta babu wani mushiriki daga cikin mushirikan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fafata da su na larabawa da yake inkarin wannan cewa Allah shi yake yin halitta don haka dukkan halittar da yake gani ya san daga Allah ne haka ba sun karyata yiwuwar yin sake halittar wani jiki bane ba wannan suka karyata ba fa kullu waqtin فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما arwahan gairan الأجسام التي فنيت أقوى لوك شيء أبنجي سبحانه وتعالى يلا هلتر wasu wato wasu jukkunan da wasu ruhun ba waɗannan jukkunan da suka kare ba wannan wani abu ne mushahar da ɗan adam yake gani yana ganin wasu suna mutuwa ana kuma halittar wasu fa da yata'ajjabuna min shay'in a ayatan ta yaya za su yi mamakin abin da suke gani an sun ga suna gani cewa wasu suna mutuwa wasu kuma ana haihuwa su in he illa hayatul dunya na mutu wa nahya ai haka suke cewa rayuwar ce ta duniya mu mutu ya'yanmu kuma su taso daga baya haka su ma su mutu ya'yansu su taso saboda suna ganin sababbin halitta da ake ta yi naka ba wannan suke musu ba ba su taɓa yin musu wannan mutum wannan ba fa kaifa ta'ajjabuna min shay'in a ayanan ta ya za su yi musu abinda kullun suna gani ido da ido wa inna ma ta'ajjabu min shay'in min audihim bi a'yanihim ba'da an mazzaqahum al-bila wa saru idaman wa rufatan abinda suka yi suka yi mamaki akan sa shine a sake dawo da su bayan sun mutu bayan jikinsu yayi kaca-kaca ya rube ya ratattake ya zama kasusuwa ya zama diddiga a ce kuma a sake dawo da su su kuma komawa su zama yadda suke din nan yadda mutum din nan yake abu jihar yadda yake din nan gangan jikinsa bayan ya mutu an sa shi a ƙasa ya ratattake ya zama ƙasusuwa ya zama diddiga kuma a sake dawo da abu jihar yadda yake da jikin nan nasa na farko da ruhin nan tasa ta farko wannan shine suka ce wannan abu ne mai ban mamaki suka ce wannan abu zalika rajin ba'id wannan dawowa ce da ta yi nisa ba za mu yarda da ita ba fata'ajjabu an yakunu hum bi ba mab'uthina na jaza da haka suka yi mamakin a ce su din nan karan kansu su din nan ne za a sake sashin su kuma a yi musu sakayya ولهذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا a أئنا لمبعوثون saboda haka suka rika cewa yanzu ashe in muka mutu muka kasance ƙasa muka zama ƙasusuwa a inna la mab'utuna shin lalle mu tabbas za a saki tashin mu kaga a ce abinda su yadda zai faru ba shine a ce su a karan kansu bayan sun mutu sun daddage sun zama ƙasa sun zama diddiga kuma a sake dawo da su din wanda su shi suke musu amma ba sake halittar wani jiki sabo ba ba wannan suke rigima a kai ba wa qalu zalika rajul ba'id kamar yadda yake cikin wannan sura suka ce zalika wannan dawowa bayan mutuwa dawowa ce ba yi ta yi nesa da hankalinmu wato zai wahala hankalinmu ya karba walau kana aljaza'u inna ma huwa li ajsamin ghairi hadhihi to da a ce sakamako zai kasance ne ga wasu jikunan daban ba waɗannan jikunan namu ba lam yakun zalika ba'san wala rasha. to kaga wannan ba za a ce sake tashi ba ba za a sake dawowa ba a ce wani jikin ne sabo aka halitta na wani daban ba wancan jikin ba ai ba za a kirawo shi dawowa ba ba za a kirawo shi dawowa ba za a kira shi sake tashi ba in aka ce dawowa ana nufin na farko din ya sake dawowa in aka ce tashi ana nufin na farko din ya sake tashi amma in wani sabo ne daban aka halitta wannan ba a kiran shi sake dawowa ko sake tashi bal ya kunu ibtida'an wannan sai dai zamo farawa ce wani abu ne sabo aka fare shi ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فكبير معنى sannan maganar da Allah ya yi na ba martani da suka ce zalika rashin ba'id suka ce wannan dawowa ce mai ban wato wanda suke ta yi nesa da hankali ta yi nesa da tunaninmu to sai Allah ya ba su ansa sai ya ce kada alimna ma tanqusul ardu minhum mun san abin da ƙasa take ragewa ko take cinyewa daga cikinsu to inda a ce wani jikin za a sake halitta ba wannan ba to wannan zai zanto bai da ma'ana menene amfanin a ce an san abin da ƙasa take cinyewa daga cikinsu in ya zanto ba sake za dawo da cikin za a yi ba sanin da aka yi bai amfani ba shi kuma allah yana su mai nuna musu cewa wannan fata-fata ɗin da ya diddike, allah ya san kowane ɓangare na wannan jikin ina yake kuma zai iya haɗa shi ya dawo da shi wannan shi ne abin da allah ke so ya nuna in ya zanto kuma wani ne can daban za a sake kwabawa a halitta ba wannan ba to me amfanin a ce an san abin da kasa take cinyewa daga cikin nashi zai san bai ma'ana fa innahu subhanahu ta'ala hadha jawaban li su'alin muqaddam wato ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan magana wato wannan gaba daga cikin wannan aya qad alimna ma tanqusul ardu minhum an sace ta wata tambayar da za ka kaddara ta wato sun yi ta a nan sai ce wa huwa haka yake a cikin duka nusa amma ina tsammanin ba zai zama wa huwa ba sai dai ce wahal tun da abin da su'al ne mu kaddar wanda zai zo ya bada sassa sai zan ce wahal annahu yumayyizu tilkal ajza allati ikhtalatat bil ard واستحالت إلى الأناصر بحيث لا تتميز يعدل هذا yu'adda ka hal a kakka addala sai dai ka sa a gefe sai ka rubuta a gefe la'allahu wa hal tunda yanzu haka yake a nuskar da aka yi aiki a kanta sai dai a ce la'allahu a gefe haka za ka rubuta ba ba za ka canza daga gaba ɗaya ba وهل يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض كمر تنبيعتي suka yi shin ubangiji subhanahu wata'ala zai iya bambance waɗannan gutsatsari na mutum wanda suka cakuɗe suka gauraye da ƙasa wasu halar ila a nasira suka zamo wasu sinadarai daban da haifu la ta tamayyas yadda ba za a iya bambance su ba shin ubangiji zai iya wannan gutsatsari na guntattaki na mutum da ya rasattake ya gaure da ƙasa ya canza ya koma wasu abubuwa daban shin ubangiji su wani wataala zai kuma dawowa ya tantance a lokaci guda akan iya sa mutum nawa a cikin kamari ɗaya abin da haka lokaci ɗaya za su taratattake to wai shin ubangiji zai iya bambance wannan guntu na wane ne wannan ne na wane ne wannan kaza na wane ne bayan sun tattake sun haɗe kuma ma bayan wannan istihalat sun canza sun koma wani yanayi daban kamar wannan tambayar ce ta kai kuma wannan shi ya daure musu kai ya kaya za a yi a ce wanda ya da tattake ya yi gutsutsuri kamar waɗanda suke inkarin tashin alkiyamar duka ko dawo da ɗan adam suke ai wani dan adam ɗin ma ƙona shi za a yi zuwa ƙona shi kuma a sheƙa ƙasa ta bi iska ta yaya za a sake dawo da shi kamar hadisin mutumin da ya ce idan ya mutu a ƙona shi ‘ya'yansa su ƙona shi sannan su sheƙe tokarsa a cikin teku kaga aka sheƙe ta a cikin ruwa cikin ruwa zai tafi da ita ba a san iya inda za tsaya ba to shi ne bayan ubangiji su bala wata ala ya tashi ya sa umarci ƙasa duk ta haɗo shi ko ina haɗa shi ya ce ma hamalaka ala haza qala khashiyatuka ya rabb qala qad ghafartu me ya kai ta da yin haka yace tsoro ne ina jin tsoron kada in mutu saboda na yi laifi na mutu aka sake taso da ni kai min azaba Allah ce to na gafarta maka to kaga anan to kasa to kasa ce ta bi iska ta bi iska kuma aka sa cikin teku teku wani yayi nan da ita wani yayi nan da ita ko ko ko a cikin ƙasa tare tattake ko kuma tsuntsaye ko namun daji za ga wani abin in ya mutu kamar dabba in aka in naman daji suka kashe ta kowa zai zo ya ci wani bangare na ta zaki ya ci kura ta ci damusa ta ci karnuka ta ci haka abin nan um, ungule su zo ta ci sauraka za ta da jikinsa zai yi wawwatsu ya tafi cikin cikunan abubuwa daban-daban zai to ya za a yi ubangiji ya iya kuma dawo da wannan jikin a karan kansa shine Allah sai ba su labari yace fa akhbara annahu kada alima ma tanqusu al-ardu min luhumihim wa idhamihim wa ash'arihim Allah subhanahu wata'ala ya san abinda kasar nan take ragewa ko take cinyewa daga naman su naman jikin su ko kasusuwan su ko gashin jikin su wa annahu kama huwa alimun bi tilka al-ajza kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya san waɗannan gutsatsari na jikinsa sa fa huwa qadirun ala tahsilha wa hmm. ubangiji yana da ikon ya samo su ya tattara su ba da tafarruqiha bayan sun warwatsu sun rarrabu wa ta'lifiha khalqan jarida ya sake haɗa su a wata halitta sabuwa shine Allah ce kad alimna ma tanqusul ardu minhu wa mun san abin da kasa take cinyewa daga cikinsu su haka tunda mun sani kaga zamu iya dawo da su mu haɗa su وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته haka ubangiji subhanahu wata'ala yake to wannan shine abin da yake cewa wannan wannan sura tana bada martani ba wai kawai ga su larabawa ba da suke inkarin samuwar Allah subhanahu wata'ala hatta ga su hatta ga wasu waɗanda za su zo daga baya su yi inkarin cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai dawo da shi kansa wannan jiki a'a sai dai ya sake halittar wani ibn qayyim yace to ai wannan ƙaryata dawowar ce ƙaryata dawowar ce domin su waɗannan su ma suka ƙaryata ba wannan suka yi musu ba abinda suka yi musu shine a ce a sake dawo da wannan jiki ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama ya kafa dalilai daban-daban a alkur'ani kala-kala wanda suke tabbatar da tashin alkiyama wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala ya kafa hujja bin nash'atil ula halittar farko da Allah ya yi wanda ya halittar farko sai ka sai ta biyu kaga hankali ba zai karba ba wanda ya yi na farko sai dai ya yi abin da ya fi shi ba amma ba wai ya kasa san maimaita abin da ya yi da farko ba وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Allah subhanahu wata'ala ya ce ya buga misali ya buga mana misali amma ya manta kansa ya manta halittarsa wanda sai halka ya manta halittarsa fi ya ce man yuhyi al-idama wa hiya rami waye ne tayar da wadannan kasusuwa alhalin sirra tattake sirri diddige Allah ce kul da ya masa yi yuhyiha allazi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kirkiri halittar wannan ran a karan farko shine zai dawo da su wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masalin kowace halitta ne yana da cikakken sani da kowace halitta kaga mai cikakken sani ba za a yi a ce ba zai iya ba wala kada alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkaru uh, tadhakkaru Allah ce hakika kun san halittar farko tunda kun san da babu ku aka halicce ku to yaya za a yi kuma ku kasa fahimtar cewa za a iya dawo da ku karo na biyu idan ubangiji ya so haka awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a ala tishin dan adam wai baya tunawa mun halicce shi a da can alhalin bai zama komai ba alhalin babu shi wa qalu a idza kunna a idza kunna idaman wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وقالوا سكت إذا كنا عظاما ورفاتا يزو إذا مكذبوا قصوصوا ورفاتا تتكي أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ينزموا ذا أساكه داود متهدتها سابوا الله يقول كذا مسكونوا حجارة كذا مدور وزنوا wato ku canza daga yanayin ma da kuke ciki a nama da tsoka da kashi da jijiya da ɓargo da da jini ku canza ku koma ku zama dutse ko ku zama ƙarfe au halkan ma ya kuru fi su ko kuma wata halitta da kuke ga girmanta a idan ku koma can a sai kuru da mani na za su ce waye to zai da mu jikinmu yadda muke da jini da tsoka da ɓargo da kashi da waye kulil ladhi kuma awwala marra shi wanda yayi ku da farko din nan shi zai kuma dawo da ku bayan abin nan to ubangiji ya yana kafa musu dalili bin nash'atil ula halittar ta farko tana nuna musu cewa za a sake dawo da su bayan sun mutu Wa lokaci ubangiji ya amfani da alkiyasul aqli kiyasi na hankali kamar inda yake cewa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'inuhu wa huwa ahwanu alayhi shi ne wanda yake kagar halitta sannan ya sake dawo da ita wa huwa ahwanu alaihi wannan shi ma ya fi masa sauki idan a hankalce an san cewa fara abu shi yake da wahala to kaga dawo da shi zai sauki to ubangiji yakan yi amfani da wannan wajen tabbatar musu da dawowa bayan mutuwa wani lokaci kuma a nuna musu addauran basiya. yadda ƙasa take bushewa ta ƙiƙashi amma da zarar Allah ya saukar da ruwa sai ka ga tsirrai masu rai sun fito daga cikinta amma fada a bushe take wannan bushewar kamar mutuwa ce a mace take amma da zarar ruwa ya sauka kuma sai ta yi rai kamar a yadda a cikin wannan sura ta ahyayna bihi baldatan maita kadhalika al muka rayar da mataccen gari da wannan ruwan Allah ce ka zari to kamar haka fitowa da kabari take wato daga mutuwa وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله تشيني وليك يكون إسكا بين يدي رحمة بشرا بين يدي رحمته سنة البشر كدا وتا دبغا وتا سنة البشر قبان سوكر وانسما ونشين رحمة سنة hatta a aqallat sahaban thiqalan har sai wannan iska ta ɗauki girgije gizagizai masu nauyi wanda suke cike da ruwa suqnahu li baladin mayyit sai mu kora wannan girgije zuwa ga matacciyar ƙasa fa zalla bihi alma sai mu saukar da ruwan sama ta hanyar wannan girgije fa akhrajna bihi min kulle thamarat sai mu fitar da kowane irin ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya sauka akan kasa Allah ce yanzu ba za ku فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى to kamar haka ne muke fitar da matattu bayan sun ritattake sun zama ƙasa mu sake dawo musu mu busa musu rai su dawo su zama masu rai ubangiji yana musu hujja da irin wannan a lokaci ubangiji yakan musu hujja da hikima hikima ta halitta al-istidlal bil hikmati min al-ba'd ubangiji subhanahu wata'ala ba zai ya yi halitta irin wannan ba da take cike da tsari da girman al'amari da abin al'ajabi kuma duk ya yi ta haka nan a banza ba wata hikima ba wata manufa wanda duka wani mai hankali an san ba zai yi wani abu irin wannan ya sha wahala ba amma kuma ba manufa Allah yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul 'arshil karim ubangiji shi afa hasibtum annama khalaqnakum abasan yanzu tsammaninku mun halicce ku ne kawai saboda wata to babu wata manufa kawai mun halicce ku ku rayu shikenan daga rayuwar ku anan da abin da zai kuma baka ne ya gudana shikenan ya kare anan ba wata manufar sa muka yi ku kuma ba za ku sake dawo mana ba Allah ta haka kuke tsammani fa ta'ala Allahul malikul haqq to Allah sarki ne na gaskiya ya ɗaukaka daga yayi wani abin da yake wata ne ko babu hikima a cikin la ilaha babu abin bauta da gaskiya sai shi rabbul arshin shi ne ubangijin al'arshi mai girma afa hasiban yahsabu al-insan an turaka sudan yanzu ɗan adam yana tsammanin a bar shi haka sakaka ba tare da wata hikimar samar da shi ko umarni da hali da za a bashi ba Allah subhanahu ta'ala ya nuna ba zai yiwu ba to haka nan wani lokaci alkur'ani ya yi al'istidlal bi wa ƙa'a hasalat ko hasalat ko hasala fiha al'ihya wani lokaci sai alkur'ani ya yi bayanin wasu abubuwa da suka faru wanda ɗan adam ya gani an mutu kuma an dawo an mutu an dawo wanda wannan hujja ce da take nuna cewa waɗanda suka mutu Allah na iya dawo da su kissar banu isra'il lokacin da aka kishan kai a cikinsu suka yi ta rigima kowa yana so dora wa ɗan'uwansa laifi wa yin kataltum nafsan faddara a tofiha wallahu mukhrijun ma kuntum tattun wa kulla dribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta la'allakum ta'qilun wa yuri kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tuna lokacin da ku kisan kai sannan kuke ta jifan juna kuke ta turereniya da wannan rai kowa yana ba shi ba ne dan uwansa ne Allah ce zai Allah sai ya fitar da abin da kuke koyewa fa qul ladribuhu bi ba'dha muka ce ku doki wannan matacce da wani bangare da wani sashi na wannan saniya Allah ce to kamar yanda ya raya wannan haka Allah subhanahu wata'ala yake fitar da matattu kuma yake nuna muku ayoyinsa dan ku yi hankali dan ku hankalta kaga wannan wani abu ne ya faru a cikin banu isra'ila a lokacin sun gani ubangiji subhanahu wata'ala ya tasiri wani wanda yake matacce da wani abu wanda a hankali bai kamata ya zanto shi ne ya sa wa mutum rai mutum da ai inda a ce dukan mutum da wani bangare na saniya zai dawo masa da ransa da shi kira wanda ya mutu sai a kama saniya a yanki wani abu a dake shi da ita amma kun san cewa wannan baya yiwa ashe wanda ya yi wannan shi ne Allah kawai dai wani umarni ne ubangiji ya yi muku haka nan tsistan lazina kharaju min diyarihim wa hum uluful hadar al-maut alam tara ila al-mala'i alam tara ila al-mala'i alam tara ila al-mala'i alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluful hazar al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum Allah ce baka ga waɗanda suka fito daga gidaddajinsu ba su dubinnai yayin da wata annoba ta auka wa garinsu suka ce ba za su guje wa annoban nan kada ta karar da su da haka suka fito da kwansu da su da 'ya'yansu da matansu da komai nasu suka fito don su gudu ba qala na Allahu mutu Allah ce to duk ku mutu sauraka sun gudu amma ubangiji ya bi su da ikonsa, sauraka duk ya ce ku mutu thumma ahyahu sannan Allah ya sake dawo da su kaga mutuwa ce a nan kuma sannan ubangiji ya sake dawo da su يسر صاحب الحمار أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثها قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العذاب كيف ننشدها ثم نفسوها لحمه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kaga shi ma wannan yana kan jakinsa ya zo ya wuce ta gaban wani gari wanda wannan garin ya zama kufai duk mutanen garin sun mutu ba kowa cewa an na yuhu yi hazihi Allah ba da mauti ta yaya waɗannan mutanen Allah zai sake tashin su bayan mutuwarsu fa amatahu Allah bi ata'am nan take ubangiji ya kashe shi yayi shekara ɗari a mace sannan ya tashe shi ya ta aka tambaye shi kwananka nawa a nan gurin ya ce ta yau maɗau ba da yau ai ne eh, ɗaya na yi koma ɗazu-ɗazun nan ne na kwanta bacci wato yinin ma bai cika shi ba a ce ban ta mai a ta'am shekarar kaɗari a nan amma duk da haka fanzur ila tsa'amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka da kake tafe da shi da ruwan da ka riko dan guzuri ka duba ka gan shi gashi nan bai canza ba amma ta gefe guda kuma wanzur ila himarika duba jakinka gashi can ya zama sai kashi kasusuwa ya ratattake dan ka tabbata cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine ya kashe ka ya barka da ranka ya barka da jikinka da komai ba abin da ya taba ka abin da zai nuna maka haka ga abin nan ɗinka nan amma duba jakinka ka ga wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linna dan ka zama aya ga mutane wanzur ila eh, ila al'izami kayfa nunshizuha thumma nafsuha lahma dubi wadancan kasusuwan kaga yadda muke taso su sannan kuma mu lullube su da nama a gabansa kasusuwan jakin nan suka rika dawowa suna haduwa gaba ɗaya jakin ne ya sake komawa jakinsa aka sake mai masa da namansa aka rufe shi jaki ya tashi yana kuka ce to wannan aya ce yayin da ya gane ya ce lalle Allah mai iko ne akan komai to kaga wannan ita ma kissa ce da ta faru ubangiji yayi hujja da ita akan cewa to zai iya dawo da dan adam bayan mutuwarsa kissa da ta biyo bayan wannan kissa annabi Ibrahim قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أيوة عليه السلام ما شك yi أما amma سن son وتؤيد اليقين ya gani ido da ido ya ƙara tabbaci imanin sai ya ƙara kafuwa amma ba dan yana shakka ba awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi irin masu tawilin alkur'ani masu canzawa wa alkur'ani kama ibtiza alfitnati wa ibtiza ta'wili suka ce walakin liyatma inna qalbi wa walakin liyatma inna sadiqi wai dan abokin shi yanzu kowa <laughs> wani abokinsa wai kalbi yana nufin sadiki kaga wannan la lugatan wala aqlan wala shar'an ta ila kalbi ya zama sadiki to kuma alqur'ani cewa awalam tu'min bai ce awalam yu'min sadiquka ba ba kai imani ba ne kaga shi magana ce ta annabi ibrahim din kansa to kaga shi ma anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu cewa Allah subhanahu wataala zai iya dawo da dan adam bayan mutuwarsa haka nan daga cikin abin da Allah yake hujja da shi shine bacci bacci da muke yi mu farka bacci kanin mutuwa annahu akhul maut Allah ce huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma Allah subhanahu wata'ala huwa alladhi yatawaffakum bil layli shi yake karban ranku da daddare thumma yab'athukum fihi sannan ya tashe ku wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari ya kuma san abin da kuka aikata da rana sun bai ba'athukum fihi li yuqda ajalun musamma sannan ubangiji ya sake tashin ku dan ya mayar dan ya cika muku ajalin da aka kididdige muku shine iya ajalin da za yi ko iya kwanakin da za yi a duniya to shi ba wannan alama ce da take nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai dawo da dan adam bayan mutuwarsa daga baccin da yayi ya tashi to kaga waɗanda duk adilla ne hanyoyi ne daban-daban da ubangiji ya amfani da su a cikin alkur'ani yan tabbatar da dawo da ɗan adam bayan mutuwarsa kuma a dawo da shi yadda yake din nan ba tare da an canza komai na shi ba amma me yasa suke rigima akan wannan suna rigima ne na farko saboda inkarin da suke ta yaya haka za ta faru ma hiya illa hayatu da duniya da mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr rayuwar mu ce ta duniya namutu ay yamutu al-aba wa nahya ay yahya al-abna mu mutu wato iyaye su mutu ƴaƴa su rayu su ma su zama iyaye wata rana su mutu ƴaƴansu su ma su rayu haka dai abin zai yi ta tafiya babu yankewa mu kuma ba abin da yake kashe mutum din sai dadewa kawai ya dade ne shi yasa yake zai mutu in illa mautatun al'ula wa ma nahnu bi munshari sai mutuwar mu ta farko da zamu amma ba maganar a sake tashin mu a sake dawo da mu aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suka yi rantsuwa iya rantsuwar su cewa Allah subhanahu wataala ba zai tashi wanda ya mutu kuma daga cikin abin da yasa suke wannan inkarin al-istidlalul aqli al-khati kafa hujja ta hankali amma cikin kuskure a hankali a iza kunna izaman wa rufatan a inna la mab'uthun kaga wannan hujja ce ta hankali amma kuma hankalin da ya kuskure yanzu idan muka kasance kasusuwa wa rufatan bitittikaku muka zama diddiga a inna lamab yanzu shi kenan sai a sake dawo da mu a idza kunna izaman nakhira qalu tilka idan kharratun karratun khatira yanzu idan muka zamo kasusuwa ratattaku qalu suka ce tilka idan karratun inda hadda za a dawo da to wannan dawowa ce da ke cike da asara قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والدلال البعيد الله سبحانه وتعالى يقول su kafirai suna cewa wa kala da zina kafaru kafirai suna cewa hal na dullukum ala rajul bai ma nuna muku wani mutum wai na ba da labarin cewa in aka yi kace-kace da ku ba wato kuka mutu kuka ratattake lakum la fi khalqin jadid wai lalle sai an sake dawo da ku sabuwar halitta tara ala Allah kadiban Allah ya kaga ya ƙarya danganta masa ko kuma yana tabin hankali ne Allah ce balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wad dalal al ba'id waɗannan dai da ba sa imani da lahira suna cikin azaba da bata mai nisa saboda kaga hankalinsu shi yake ba su cewa ta yaya za a dawo da su a idza kunna turaban idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id yanzu idan muka mutu muka zama turbaya zalika raj'un ba'id bal yuhyi al'izama wa hiya haka dai hankalinsu shi yake ba haka don haka wannan hankali na suka ga cewa ba zai yiwu ba a ce mutum ya rasattake kuma an sake dawo da shi daga cikinsu akwai waɗanda suka rika hujja da cewa abin nan an daɗe ana faɗarsa to an an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa mutum ba a haife mu ba iyayen mu tun ba a haife su ba kaka da kakanni magana dai da ake mana cewa in mun mutu ai za a sake da bal qalu mithla ma qala al-awwal qalu ai za mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la mab'uthun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl in hadha illa asatir al-awwal abinda suke cewa Allah ce bal qalu mithla ma qala al-awwal abinda na farko suka fada su ma shi suke fada suke cewa ai za mitna wa kunna turaban yanzu in muka mutu muka zamo ƙasa wa izaman muka zamo ƙasusuwa a inna la mab'uthuna yanzu sai a sake tashin mu bayan wannan laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha da mu da iyayen mu an dade ana mana wannan alkawari min qablu tun da can an yi ta yin wannan alkawari amma har yanzu shiru ba mu ga an dawo da mu ba ga an dawo da iyayenmu ba ne iyayen iyayenmu ce in haza illa a awwalin don haka mu a gurinmu wannan tatsuniya ce ta mutanen farko haka nan cikin suratul nahl wa qala allazina kafaru a idza kunna turaban wa aba'una inna la mukhrajun yanzu muka zamo wato muka zamo ƙasa muka zamo turbaya mu da iyayenmu a ina da mukhrajuna yanzu sai a tashe mu a dawo da mu laqad wa inna hadha nahnu wa aba'una laqad wa inna hadha nahnu wa aba'una min qabl in haza illa asatirul awwal suka ce da mu da iyayenmu tun da can an yi ta yi mana wannan alkawari saboda haka abin kuma shi har yanzu bai faru ba a za mu ga cewa alkur'ani yana tabbatar da cewa akwai lahira tabbatar da lahira yana tasiri a rayuwar ɗan adam tabbatar da cewa akwai lahira yana tasiri a rayuwar ɗan adam daga cikin abin da yake wato tasiri shine zaka ga duk wanda bai yarda da lahira ba su fi kowa barna a bayan kasa. su za su samu masu barna a bayan ƙasa inna lazina la yajuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal lazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun kaga Allah sai ya faɗi dalilin da yasa su cikin gafala cikin ramkanwa shine la yarjuna liqa'ana ba sa tsammanin ba sa sa ran cewa za su haɗu da Allah Wannan ya sa suka manta da Allah subhanahu wata'ala suke ta abin da suka ga dama a rayuwarsu Allah yana ba mu labarin sahibul jannatai ne. dakhala jannatahu wa huwa zalimun bi nafsihi kala. ma a azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma a azunnu sa'ata qa'ima kaga da ya shiga gonarsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntar kansa sai ki ce ma a azunnu an tabida hadhihi abadan ba na tsammanin gonar nan za ta zo ta kare arzikin nan na same shi kuma har abada ba zai talauci ba sannan wa ma'azun a taƙa'ima ba na tsammanin ma za ta tashi wannan ta sa shi ya ci gaba da girman kai ya ci gaba da rena mutane haka nan ubangiji yana cewa bal yuridu insan li yafjura amama yas'alu ayyana yawm al yas'alu ayyana yawm al-qiyamah lace dan adam yana son ya bata rayuwarsa ta gaba yana tambaya yaushe ne ma ranar alkiyama kaga bai yadda ba wailu lil mutaffifin alladhina idza kalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin kaga ubangiji yake nuna mana cewa da a ce waɗannan da suke cutar mutane suna musu kwangi a cikin haƙoƙinsu da a ce suna tira lahira suna tira da za su tsaya gaban Allah ba za su yi wannan ba ashe imani da ran lahira yana sa mutum ya kame daga saban wato daga zalunci daga saban Allah da sauransu ara'aita allazi yukazzibu bid din fa zalika allazi yad'u lil wala yahuddu ala ta'amil miskin Allah ce baka ga wanda yake karyata ranar sakamako ba shine wannan da yake tunkuɗa maraya daga haƙƙinsa kuma baya kwaɗaitarwa bisa taimakawa marayu sannan imani da Allah imani da ranar lahira yakan sa mutum da'a kamar yadda rashin imani da ranar lahira yakan tunkuɗa mutum ya iza shi zuwa ga saban Allah da zalunci da girman kai to haka imani da lahira yakan sa mutum ya zama mai biyayya ga Allah ya ayyuha allazina amanu sta'inu bis sabri was salah eh? wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kaga ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in ita sallah tana da girma amma sai ga masu khushu'i sai Allah ya sifanta su allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke tabbacin za su hadu da ubangijinsu don haka waɗannan tsayawa su yi ibada ba za su su wahala ba domin sun san akwai ranar da za su ga sakamakon ibada da suke yi haka nan Allah da cikin kissar da ya ba mu ta jalut eh, talut da mutanansa falamma jawaza huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كذا imaninsu da cewa akwai haduwa da Allah wannan ce ta sa jajircewa yawan rundunar jaluta ba su tsorata su ba ba tayar musu da hankali ba saboda sun san akwai Allah kuma sun san akwai rana haduwa da shi za ka sun yi imani da duk abin da ya gaya musu wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Allah ce su waɗanda suke aikata abinda da suke aikata zuciyarsu kuma tana raurawa suna ayyukan alkhairi amma zuciyarsu na cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu sun yadda akwai ranar lahira akwai tashi bayan mutuwa sai Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun waɗanda su suke gaggawar aikin alkhairi saboda mai saboda sun akwai ranar lahira da haka yadda da ranar lahira zai sa mutum ya rika aikata alkhairi domin ya san akwai ranar tsayawa gaba ga Allah a yi hisabi sannan kuma yadda da ranar lahira kan sa mutum hisabi yawa kansa hisabi sun kafin ranar ta zo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah ce ya ku mutane ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma kowane rai ya dubi abin da ya yi don gobe ya dubi abin da ya aikata wa kansa don ranar gobe ita ce alkiyama shi kaga tunanin akwai ranar alkiyama za ta sa mutum ya inganta aikinsa to da alkur'ani ya tabbatar da waɗannan abubuwa saboda tasirin da suke da shi a rayuwar ɗan adam yayin da ya imani da su ko tasirin da suke bayarwa mummuna a rayuwar ɗan adam yayin da ya imani da cewa akwai ranar lahira lokaci yayi zamu tsaya abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh